يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله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 وإثبات صفات الرب عز وجل نشيخ مالني أبو بكر محمد ابن إسحاق ابن خزيمة إمام الأئمة رحمه الله تعالى أنا متجبة ومثلات المغيرة بن شعبة رضي الله عنه والتي كان تيكن دثرت جدي إبن شيكتون yau ina jin muna sha bakwai ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar wanda ya ya zo daidai da sha shida ga watan ne watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya idan ana je da karatun muna cikin babin na uku nake jin babin da ke babi na biyar babin da ke magana zikiru surati rabbina azza wa jal a wasifati shuruhati wajahi bayan gama kawo a hadisai sannan kuma ya yi ƙoƙarin malaye ta halilin hadistan kan cewa duka suna tabbatar da cewa Allah yana da sifa sifatun zatiya sifan wajabu bayan ya gama sannan kuma ya ci gaba da ƙara tabbatar da wannan sifa ta hanyar hankali zai ya ba da ita ga mutanen da hankali shine abin da ya gare su ba abin da nafsi ko Allah a sarki da manzonsa suka tabbatar ba. a'a shi yana so ya ga abu tsiri to da irin waɗannan ne yake buga min misalai da yawa saboda kan misalan suka dogara ci gaba da wannan a ƙoƙarin tabbatar da wannan waɗannan sifofi ta fuskar dalilai ko ko ta fuskar kawo hujja ta hankali da kawo hujja ta larabci yau za mu tashi gaba ta a shahi na hamsin da shida tsakiyar shafi yace wa za'amat al-mu'attilatu min al-jahmiyya al-mu'attila kungiyar masu kore ma Allah sifa sune mu'attila kishiyarsu al-mushabbiha to ba mu cikin waɗancan ba mu cikin waɗancan ba mu siffanta Allah da bi sifatul makhluqina kamar yadda ba mu kore ma Allah sifofinsa to mu'attila daga cikin jahaniya suka riya cewa anna ma'anar wajahi ai ma'ana fuskar da an kace tunda kaga ai Allah ya ce waya baqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram da sauran duk ayoyin da muka ambata da sauran hadisan da an ka ambata duk sun bada wajhu shin su ba su yarda da da hadisan da ayoyin ba a'a ko dai ba su yarda hadisai ba kila amma da aya ai dole ai da ita ko ba haka ba ko da sun ce hadisi su ba san shi ba ko hadisi na da wani rauni ko hadisi amma dai a ita aya dole ta tabbata ko to in ta tabbata to ya za ku sura ku fata wajen su a cikin qur'ani wai a wajen rabbika ya sun ka dauke ta kwana yace ku ga sun ka dauke ta su ba ku sun ka ce anna ma'ana alwajhi abinda amana wajahu alladhi zakara Allah wajhu din nan da Allah ya ambata fil ayi cikin ayoyin qur'ani ayatun mufradi ayi ayoyi jami'i da ai akwai irin wannan jam'i jam'u taksiri na shi rage shi shi ne jam'in nashi ina jin mun san da wannan da yawa wurare da dama hmm. musamman idan wannan jam'i yana ƙara da ha'u ta'anifi ta kenan sai a ce tuhumatu tuhuma wanda aka tuhuma mutum idan kana nan jam'i sai ka ce tuhamu tuhamu sai ka shahi wannan ha ha'u ta'arifi ko kuwa da suka ce wa ta'u marbuta tuhumatu sai ka ce tuhamu ko tuhmatu da ka tuhmatu sai ka ce tuhamu wannan yana daga cikin ɗaya daga cikin sigogin jam'u takshiri to haka nan ayatu sai ka ce ayi ayatu ayi suka ce anna ma'anar wajahi الذي ذكر الله في الآية التي تلونا من كتاب Suka ce معنى وجهه wannan da Allah madawakin sarki ya ambata cikin ayoyin da muka karanta na tashin Allah sannan wa fil akhbari allati rawaina an annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma wannan wajen da an arka ambata cikin akhbar hadisai waɗanda ne waɗanda muka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi sai suka ce ma'anar shi ma'anar wajahu kama ta kulul arabu daidai yake kamar da larabawa ka cewa wajahul kalami ana cewa wajhul kalami fuskan magana fuskan fuskan magana ko a ce wajhul sauyi ko yanzu ko da Hausa yake shi mallan kila bai san Hausa ba ko ba haka ba amma mu ko da Hausa sai a ce wa mu ga fuska kai ko ba haka ba sai eh, eh fuska tuhan mu ga gaba ne mu ga baya ne suna ne in ta fuska abu kamar baya ne ko ku a ce fuskar gida sai a ce fuskar gidan a yi eh, fuskar awani ya kawata fuskar gida kai fuskar gida ne ko ehe ai wani ya ta fuskan magana magana ya yi mata fuska mai kyau da muka ce ai kaga a ce waje hulkalani ko waje sauri ko waje dayi ai haka daidai yake da da ce wanda an kai waje lahi daidai yake abin da suka ce kaga ai kalamu bai da wajahu ko kalamu na da wajahu yan ka ce waje wani abu aka nihi na na ma'ana ɗaya na kawai yan ka ce waje dayi sai yanzu gilaru bai da wata wajen illa kawai ana nufin dai ma'ana wata ma'ana aka so a fitar ko a ce wajen sauri ai ma'ana ta kawai ba ainihin yana da wajen ba ko mun ka ce wajen da sun haka kamar irin hukkat wata dabba ko kuma a nan ba haka zuwa gari sun ce ko ma'anar wajen kenan sai a ce wani bai aza magana a fuska sai ba ko ba haka ba ehem ya aza magana inda ba fuska sai ba kenan yanayin abin shi ne aka wuni ba wai wata wajen ba sun ce haka wa za'amat in ji malam ce wanda mu'attila kungiyar da mu'attila su suka ya ce a ana mu'attila ya da an kasa ba ishara da mafita ba ishara ila jam'u takasiri dama jam'u takasiri ana goya shi da ta kun sani aiko قالت الأعراب آمنا قالت الأعراب كو إيه سبودا الأعراب جمع التكسير سأكت قالت sun kace ko? فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ذاك شيء فنادت فنادت سمود الملائكة جمع تكسير نانا ملكو idan jam'u takasiri ya halarta a fi'ilinsa a goya masa ta alama cewa in ka kakka ce kacce sai ka ce sun kace ko eh fa na malaikatu sai malaiku sun ka kira wannan tawun ka takasiri ta ka jam'i ta Kalatin a a'rabu kaka ce larabawa ta ce ko kaga ai ka abinda larabawa sun cuta ba ta ba. Da taksiri sai ce wa za'amat fa za'amat sai sun kariya cewa li jahaliha bil ilmi saboda wannan kungiya jahilcin ta da ilimi ta jahilcin wannan kungiya sun kariya cewa wai annama ala qaulihi ma'anar ba'ar Allah da yace wajhullahi Aika ka arabi kamar zancen laraba na su ce wajahul hulkalani wa wajahul dayi wa wajahul qawli ai guda ɗaya ne wa a suka riya cewa annal wujuha abin da yasa kuma ba mu cewa huska ɗin, sai mu ce ai huska ba ta da ma'ana kamar ka ce waje huddare na ko waje sai ba ma'ana gari ba huska aka nuni ba sun ka ce abin da yasa annal annal wujuha su kalimar huska ko huskoki min sifatil makhluqina sifa makhluqi ta shi yasa ba mu ba mu dangana ma Allah ita an fahimta malam yace wa hadhihi fadihatu fi wannan kunyata ta sun kunyata kansu fadiha da tura kace scandal abin kunya ko ba haka ba kai wani abu wanda duniya za ta bi ka shi a fadiha eh akwai haya'u akwai sannan akwai fadiha ko alhaya ita ce adda alkhairu wanda wasu suna suna ce a khairun kullu ko kuma alhaya kulluhu khair hadisin haka yazo ko ya ce khairun kullu ko kulluhu khair ita haya ko haka ba haya duk ina ana sunta in dai ba haya wanda ta ma faɗin gaskiya ba ita ko haya ta hana ma faɗin gaskiya ba haya aka ce mata ba istihyawa aka ce mata a masalan ma ba'ubatan fama ma fawqaha da kuma ummu sulaimi tana cewa inna allaha la yastahi min al-haqq shay fa hal 'ala al-mar'ati in ra'at ma yara in ra'at ma yara ar-rajul saboda ta al-hayaa khayrun kullu yau in mutum ya kunya bai tambaya addini bai kunya ya kaji ko kuma bai wani abu na alkhairi bai kunya ya kaji to ba haya'u ta ba kaka ce mata haya'u istihya'u kila aka ce mata to ku istihya'u suka amma haya'u alkhairi shi yasa alhaya'u khairul qabl an gani, amma istihya'u takan zama ta mutual ta istihya an gane mutu abin da kabihi takan zama alkhairi takan zama sharri ya danganta inda an kai handa ita amma alhaya'u khairul kullu daga cikin da an kai soke ta na inna allaha la yastahi min al-haqqi shay kaga suka ta ga wadannan gaskiya amma inda wurin yabo waja'at ihdahuma tamshi ala istihya'in wannan yabonta na an kai ko ba haka ba tabi'a mace na biyu sai a ce khadalu khadalu kuma ɗan kunyata irin muzanta ko ba haka ba jin ƙayi ko wani abu mai kama da haka wanda aka cewa ko yawwa shine wanda wani abu ya bijoro gare ka ta inda baka zata ba mhm. a yi hakuri ko misalin ya ba da wani borin misali kama a ce misali mutum yana cikin taro ya tashi sai ya kusa kaga sai ya ji hajaru ko to irin wannan aka sa hajaru kaga abu na wanda yake dan kunya <laughs> bayan kwana biyu ya wuce ko to amma fadiha fadiha ita balarabe ka ce ma abun asha abin gama gari in kai shi wanda ka sa a ce in mutum ya yi shi irin da wuri ko gari yana bari ko ba haka ba irin a ce dan daga cikin fadiha a ce a kama mutum da ya shi misali ko kaga fadiha ta na aka sa fadiha ko a kama mutum da uwa ta ko ko inda an ka san mutunci a ce mutum ya ci rashawa ko ba haka ba yawwa kaga sai a ce ai yayi fadiha ko mhm. to shi da ce wa hadhihi fadihatu fiddat wannan irin kunyata ta muzanta ta wanda isa a bangare duk wanda ya ga magana ko ba haka ba wa wuqu'un kuma fada fadawa ne fi aqabahi ma za'an muhimmin abin da suka riya in ma gara gara ma in ma tashbihi a ce tashbihi kacce gara kai tashbihi da kai wannan wannan shi an mafi muni nani annahum yaharubu wa fi aqbahi ma za'amu annahum yaharubun yaharibuna minhu sun fada cikin mafi munin abin da suka gudu game da shi daga haraban, abin da suka tsero Roma suna kokarin su gudu su kauce mai kasu siffanta Allah da sifatul makhluqina Kuma shi kan muku ba to sun fada a aqabati shi abin da himu ne in mun ka fasara za mu gane fa yuqalu lahum fi ake musu barka ji to in haka na a afa laisa kalamu bani adama wa duri wadduri makhluqatan tambaya kun yadda kunyar da a siffanta waje wallahi kunyar da a ce waje wallahi cewa waje wallahi daidai yake da a ce waje huddari daidai yake a ce waje hulkalari daidai yake a ce waje hussaudi ta kunyar da ko amma ba ku yarda ba a ce Allah na da wajahu don a tunaninku wajahu za a ce kenan ta kama da wajahu bani adam wajahu aliyi wajahu muhammadin wajahu duk ko haka ba tambaya gare ku tambaya gare ku shin kalamu inda kun kace wajen kalamu shi kalamu ba makaruki bane shi kalamu ba magana haka ba kai magana ka ba kai ma ba makaruki ba dai magana ka shi dawo ba makaruki bane guntun bulo da shi da shi da wani kasa an shi sauba ba kaɗa ko auduga ko roba ta ba shin ba makaruki bane eh afa laisa kalamu bani adama shin magana banu adam wasiyamu tufafin da kuka kamanta wa da gidaje duru da gudana shin ashe ba su kasance makhluqatan ba makhluqa lalle bala to faman za'ama minkum a cikin ku duk wanda ya karin hali ya riya cewa anna ma'ana qaulihi ma'anar zancin zancin da anka ce wajhullahi to wajhu din nan wajhullahi din yace ka qaulil arab yace kama laraba ku ce wajhul wa wa ko ashe kenan yanzu ashe bai kamanta ala ku akan kaida kuwa jumla itiradiyya akan kaida ku ku da kuka cewa idan suna ya tareya an ka ce kana da abu kaza ga suna wancan an ce yana da shi ga suna ku akan ka'ida kun ka ce ayi tashbihi to in haka na to ku yi wani da kalimar wajen ga Allah amma kun ka ce ba hakika ta ba majaziya ta sai kun ka zo kalimar wajen ita kun ka amfani kun ka sa kalamu kun ka ce wajen da kalami ko ka ce wajen huddari ko ka ce wajen hussauri shin a wannan ka'idar ashe kenan ashe ba ku kamanta wajen hallahi fuskar Allah bi wajen nautari da fuskar abubuwan da ba su da rai ba eh ɗazu gudun kuka ta a siffanta ta a wata siffar Allah a mata da siffar makaluki siffar mutum to alhamdulillah shi mutum ma karimi na wani karkar ramna bani adam sannan mutum rayayye na ko ba haka ba raye na mai rai ko haka ba ke cikin musulma akwai annabawa abdalu khalqin lahi akwai sahaba akwai awliya akwai shalihina ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin sai wahsuna ulaika rafiqa to in har mun ce kun ce muna mun kamanta siffar Allah da waɗannan annabiyyin ash-shuhada'u as-siddiqin annabiyyin as-siddiqin ash-shuhada'u as-salihina to amma ku yau gashi kun kamanta Allah da sifar kalamu akwai a fahimta da damu da sauru alhali da damu da sauru da kalamu mahalukatu, alhali kalamu da sauru mautanu an gani mautanu ba su da rai amma wadancan ai a haya'u to a daraja a kima a tanadi da matacce da rai wasu wani da annabawa da siddiƙai da shuhada'u da salihina da su kwamfiya da gidanka da gidana wasu wani da waɗancan ɓangare da gidanka da gidana ɗaya ɓangare ke ku fahimce ni da annabawa da salihai da shuhada'u da wa wa a ɗaya ɓangare da tabbonka da tabbona a ɗaya ɓangare wasu wani to ashe in ya zama mun kamanta Allah fuskar Allah da cewa mun ka kunce kunje ne mun kamanta ta da fuskar annabawa da kai da kunce mun kamanta ta da sifar makamukina sai kokarin ku gudu da haya kan sai kuka siffanta Allah da siffan bauta ne abubuwan da ma ba su bari ke ba zan yi kuma gane abin nace to kun wada inda kuka kuka kokarin ku gudu ba da ne, bane shi aka gudu ko ko ana ya an gama in dai tashbihi aka gudu to har yanzu an gama sannan kun ba ma tashbihi ba a tsabahu tashbihi dun gara gwamma ka siffanta Allah gara yayye. mafi yici a da'ira su yici a cikin makalukai to duk da kawa Allah demotion wanda ya kamata ka kadarta ko ba haka ba amma dai bai kai da wanda ya siffanta shi da me ba da waje huddari ko waje kalami ko waje sauyi na fahimci wannan shi yasa yake adiba karatu alaysa qada shabbaha shi wanda yace wajhul kalami wajhul wajhul lahi yadda take a ce wajhul kalami wajhul dari yace alaysa qada shabbaha ala asalikum akan kaidar ku ashe bai kamanta wajhul lahi da wajhul mautan ba akula kalimar mautan akula ma'anarta ina gane kalimar mauta akwai almayitu akwai almaitu akwai al-mautan duka sun samo daga mautu ita mautu mutuwa ko mata ya mutu mautan mai fatan wa mai fatan ko mata ya mutu mautan masdari mautatan masdari fatan shi ma ko shiga hai'a to wanda ya riga mutu sai a ce mai maitu maitu mata ce ko wanda an ka hukunta ma mutuwar zai mutu ko yanzu bai mutu ba amma zai mutu tabbas mai mayyitun ila gani innaka mayyitun wa innahu kuma mhm, innahu innakum ba'da zalika mayyitun kaga annabi a lokacin bai mutu aka ce mai mayyitun ila fahimta to shi ko wanda addarai ya mutu mun ka ce an mutu ko wanda addarai zai mutu mun ka ce mai mayyitun ko to wanda dama bai da rai sai a ce mai mautanu bai da rai dama dama shi mataccen bai da ba a sa mai rai ba mai kamlu kamar ni jama'a shi yasa duk jamadat sandarurrukan abu an gane ai yawwa su a ce musu mautanu ginoni tituna gidaje da duk abin da ka sani wanda bai da rai ba ma irin wancan rai ba rai wai sai na numfashi ba ko ko sai rai na mutum ko da ran icce ran irin wanda a cikin itace ko ba haka ba rai waɗanda a cikin sauran wasu abubuwa ba a ce mai mautaru sai abin da ko irin wannan rai bai da a fahimta to in kenan mautaru tana ake mai jama'a an fahimta kenan to ɗazu zuma ka kokarta ka siffanta Allah da makhaluki na mutane aka ce kayi kayi kayi kuma lalle haka nan kayi nuni to kai wajen kokarin ka kauce ma sai ka siffanta Allah da ƙasa ga haka ashe ba samu matsala ba mu ci gaba yace za'ali za'alikum saboda riya duk kuriya ya jahala ya ku jahilai kuriya anna man qala duk wanda ya faɗa min ahli sunnati wal athari masu biyar sunnan manzon Allah masu biya asar hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam ko abin da yazo ga hadis ga annabi da sabansa alƙali na jike ta da rabbihim masu faɗin hukunci cikin littafin Abin da littafin ubangijinsu ya waɗi haka za su waɗi wasu nafi nabihim masu faɗin abin da manzon Allah ke cikin sunna sallallahu alaihi wasallam na cewa mu na cewa lillahi wajahu wa ailanu wa nafsu wa anna Allah yusiru wa yara wa yasma'u kun ce duk wanda yace haka duk wanda yace Allah yana da fuska Allah yana da idanu biyu Allah yana da nafsu rayuwa Allah yana gani ko ba haka ba yana gani yana da sifatu basirin sannan yana da sifatu ruku an Allah ya basu Allah yana gani sannan wayura kuma ana gani ne shi Allah wa ya kuma Allah yana ji kun ce duk wanda ya ce haka a ce ku ba kun ce mai annahu mushabbihu shi ya ga dan tashbihi ko inda ku wajen ku ya zan shi tashbih ya siffanta ni a wajen ku ya siffanta khaliqahu wanda ya halitta ya siffanta shi da makhluki ne ko da adan halitta a cewa ku to hasha lillahi Allah ta tsare an ya kuna ahadu min ahli sunnati wal athari Allah ya tsare a ce wani ɗaya daga cikin mutanen sunna mutanen hadisai Allah ya tsare a ce shabba khaliqahu bi ahadin min makhluqin a ce ya siffanta abun halitta wanda ya halittai ya siffanta har da wani abin halitta Allah kada har suna da wannan bai haka fa idza kana ala ma za'amtum bi jahalikum to in ya zan dai abinda kuka riya a jahilcin ku in dai ya zan shi aka tashbihi to fa antum kashabbahatu to ku kun kamanta ma'abudakum abinda kuka bauta kama kun kun kun kamanta shi bil mautani abinda bai da in dai shi aka tashbihi to Allah ya tsare halin sunna kai yayi tashbihi amma dai in dai shi aka tashbihi ce ma Allah na da wajabu ce ma Allah na da basaru ce ma Allah yura ce ma Allah ya sumaru. in dai shi aka tashbihi Allah ya tsare halin sunna tashbihi to ƴan suna kan sun ce haka tunda Qur'ani haka yake hadisi haka yake to in dai ma haka kuka ce to ko kun shi zama muni don ku siffata Allah da mauta. ne an fahimci wannan mu dai nahanu mu dai nusbitu ko nusabbitu muna tabbatarwa bi khaliqina ga mahalicin mujalla wa'ala muna tabbatar mai sifatihi allazi wa shafa Allahu azza wa jalla biha nafsahu mu je muna siffantar ma Allah muna tabbatar mai sifofi ne waɗannan da siffanta kai ne da su ma'anan nusbitu nan muna ba mu kore su ni imani da su wada sun ka zo kuma daidai wa Allah ka mihi kina gani mun tabbatar da haka nan ga abin da Allah sifanta kai ne da su fi muhkami tanzili a cikin saukakken littafi ne wanda an kawa kan da garki muhkam ne wanda barna ba ta shigowa ciki aw ala lisanihi ko ko sifofi ne da sun ka zo kan harshen annabi ne al-mustafa annabi zababbe sallallahu alaihi wasallam bima sabata mimma sabata daga cikin abin da ya tabbatu bi naqal al-adali ala al-adali wanda ka hadisin da hadisin sun ka zo muna ta hanyar adili daga adil mausulan sadadde ilai zuwa ga annabi irin waɗannan hadisai su muka yadda muka amince wa naqulu kalaman mafhuman mawzunan kuma muna faɗin magana mafhuma fahimtatta ga kowa duk wanda bai da tuhuma ga kwakwalwa yi. mawzunan wanda aka sa da take iya auna ta ta daidai ita maganar mu kwaddi ba zai ga maganar ba bata saba ma hankali ba ba ta saba ma al'ada ba ba ta saba ma harshen larabci ba wa naqulu kalama mafhuma mawzuna yafhamuhu kullu aqilin in mai hankali na fahimtar maganar naqulu muna cewa laysa iqa'u ismil wajhi ba amfani ba sakin ba kada iqa ai itlaq ba amfani da sunan wajahu lil khaliq ga mahalicci ba al mai kaga halitta bai kasance bi mujibin mai tabbatarwa ba inda zawil ijawan nuha jama'a buta hankali da kwakwale in dai kana da kwakwalwa kana da hankali to cewa Allah yana da wajahu bai zama shi zai tilasta annahu yushabbihu wajhul khaliq bi wujuhi bani adam wai shi aka siffanta fuskar mahalicci da fuskar mutane ba haka ka nuna kada alama Allah jalla wa ai Allah mu sarki ya sanar da mu fil ayi sun ayoyi allati ha ayoyin da muka karanta qablu nan ba da dadewa ba Allah ya sanar da mu anna lillahi wa da shi da fuska ya kawata fuskar bil jalali wal ikrami ko wala fal halaka abu ya kore masa halaka kullu man alaiha fanin wa ya ya kore masa halaka wa khabbarana kuma ya babu labari fi muhkami tanzil a cikin katangantaccen littafi ne annahu yasma'u cewa shi Allah yana ji an gane wayara kuma yana gani shi Allah fa qala jalla wa ala ga wanda yake Allah barka sarki ya ce malikalimihi Musa magantacce ne Musa ya ce magantacce ne Musa an gane magantacce wanda ya magance wanda yawa magana wani akhi Haruna tare da tare da dan uwanin shi Musa yana tare dan uwanin Harun salawatullahi alaihi salatotin Allah shi tabbata akan su Allah ya ce musu innani ma'akuma asma'u wa'a ba haka Allah da kai yake ba to mun yadda kuma Allah tunda ya ce asma'u wa'a mun yadda Allah ya asma'u wa'a ko ba haka ba bai saba mu kaida kuma wa ma la yasma'u wa la yusiru abinda bai ji bai gani kal asma da kamar gumaka allati hiya min al mautan wanda gumaka abubuwa nan da ba su da rai ko min al mautan ko ba haka ba alam tasma' ashe ba ka ji mukhaqabati khalilillahi magana badan ɗayan Allah masoyin Allah salawatullahi alaihi salatocin Allah su tabbata a kai ne ba Ba ka ji magana ce da yawa a bahu babansa ba inda ya ce mai ya abati ya kai babana lima ta ta'budu dan za zaka bauta tama ma la yasma'u abinda baya ji wala yubsiru baya gani wala yughni anka shay'a bai wadatar da ke daga komai baka ji maganar da annabi Ibrahim yawa yawa yawa ba daga cikin hankalta dalilan da yake nuna ma ubansa cewa ba abota mu wanda bai ji ba abota mu wanda bai gani haka yake nufi ba abota mu wanda bai wadatar da kai da komai ko ba haka ba ashe kenan Allah da aka bauta ta ma dole kenan ya yana ji yana gani yana wadatarwa tun daga cikin wani abubuwan da ka cincimta ka siffantu da su kamun a ɗauke ka ubangiji ashe sai kana ji kana gani to ashe a yayin da ka kore ma Allah ji da gani ashe ka kore ma Allah cincintar ya zan ubangiji kila fahimta Allah madaukakin sarki ya tabbatar maka ya ce innin innani ma'akuma asma'u wa ara abin da bai ji bai gani kamar gumaka waɗanda su suna cikin mautanu ba na ribar da hukuncin mata sai ce sai kace sai ce ah, baka ji abinda annabi Ibrahim ka ce ma ubansa ba lima ta'budu ma la yasma'u wa la yusiru la yughni an kashe ko mu ci gaba awa ya aqilu ya zawul hijra shin yana fahimta yana hankaltuwa ya kuma abuta hankali ahlus sunna da kulika magana ya zawul hijra shin yana hankaltuwa man fahima anillahi tabaraka wa ta'ala wanda ya fahimta game da Allah ɗaukin sarki ya fahimci haza wa ga magana da Allah ya ya fahimci haka inda Allah ce inni inna ni ma'akum asma'u wa ara shin wanda ya fahimci magana Allah haka sannan wa anna khalilallahi salawatullahi alaihi wa salamuhu sannan ya fahimci cewa khalil annabi ibrahim alaihi salamu la yuwaddihu abahu ala ibadati ma la yasma'u wa la yusiru cewa bayan ba yana zargin ubansa akan yana ta mu abin da bai ji bai gani ba an gane ثم يدعو إلى عبادة ما لا يسمع ولا يشوف shin kana hankaltuwa Allah za ku gane kalma shi wanda ya fahimci magana Allah sannan ya fahimci magana kalilullahi shin zai fahimta zai fahimci abin da zai fahimta zai fahimci cewa annabi Ibrahimu yana hana ubansa ya ta ma abin da la ma wa la ko sannan kuma ya kira shi zuwa ga abin da la ma wa la haka za ka fahimci karatu ya abata lima abudu ma la yasma'u wa la yashuru ko dan ne ka zo da samu abin da bai ji bai gani ko yana kokari ya hana ma uba ne bota ma abin da bai ji bai gani ko to a hankalinka kai a wayonka wai zaton kake to tunda ya ce haka to kuma sai ko ba kira ne ga wani abu da za shi da ba shi yana yi a hankali ai bai yi duk kuke ya zarge da cewa kana da samu ma mala ya tuno wala yushiru to dole akan ga shar'a iya magana dole zai kira shi zuwa ga abin da ya saba masa faɗa tun da ya ke na ƙazu wani ya za ka bauta ko yanzu a al'ada zan ce wani nan za ka bai wani wanda ya barkata ma koyi haka ma ka bai wani kenan ko ban ce ma ba ashe kenan shi ka bi shi na barkata ma ko ba haka ba in dai hankali gare ina da hankali zan yi wa in halata wani abu kuma in kira ka zuwa ga wani abin da iri ne da wani kamar inda an ka tun wani an ka faɗi ashe wanda ya fahimci magana Allah Inna innani ma'akuma asma'u wa'a sannan fahimci magana annabi Ibrahim Khalilullahi shin zai ce annabi ibrahimu ga shi nan to anna khalilallahi sallallahu wa sallamu la yuwabbihu abahu ko zai fanci annabi ibrahimu ba zai zargi ba zai zargi la yuwabbihu tawbih zargi a ce ma sani daga kaza akwai akwai al'isabu akwai allawu akwai azammu akwai at-tawbihu ko ba haka ba duk ma zargi al'isabu wanda masoyi ko masoyi kamun lokaci ya koye ko ba haka ba shi ya yi tabu eh wanda aka cewa ka dai wani bace wani ka ba dai ka bani shawara wani da ba kai ka ba shi ya tabu ko ba haka ba da ba sai to amma dai ba mu da za a san wani an a ce dan kaga ba ta shi ba ko to shi ya tabu shi ko launu launu shi a ce kayya ai wani ka riga ka baci ko ba haka ba sai dai kawai ne a wuce jahara a gyara ko kaga har ba ta tazara ko amma ta riga ta baki babu za a yi sai fa ai yi tuba ga Allah shi Allah shi ko zamu hayya Allah ta baki to ya za a yi Allah babu jaruwa ba ta jaruwa shi an shi an zamu ko ba haka ba at-tawbihu at-tawbihu in ba ta jaruwa ko to amma har yanzu kana nan kana jiran ko za ta jaruwa amma da ba ta jaruwa ko gaban ka na nuna faduwa kila a ta jaru kila ba ta jaruwa to da dai an ce ba ta jaruwa to rashin gyaruwa ko sai tabbata kwatsam sai abin da aka yi ma gudu sai faru su to kaji da amana ci kakkari sha tauje kila an fahimta ta riga ta ɓaci ko ba haka ba an riga an kai kul tauje ku kila kuma mace bambancin su to annabi ibrahim yau ya kai gara gara ya kai haɗin da yake gaba da gaba da uba ko ba haka ba in can da ana koyi koyi yanzu haka mai tsaro ya abati lima kaza kaza ya abati ya abati ya abati ai kusan san ayoyi to kaga annabi ibrahim la yuwaddihu abahu ba yana zargi sannan yana magana ta ƙarshe da ganin laifin ubanai bai wa ga laifin ubanai ala ibadati ma la yasma'u akan baba ne yana ta mu abin da bai ji bai ji ko wala yusu kuma yana zargin ubani akan yana bauta mu abin da abbai gani kuma wai kuma duk da haka ya da'u ila ibadati man la yasma'u wala yusu ko kaga mai hankali bai sai ta wannan walau qala al khalil salawatullahi alayhi da annabi ibrahim salawatullahi alayhi khalilullahi da ya ce li abihi ga baba ne kaddara ya ce a da'uka ya kai baba ina kiran ka ila rabbi zuwa ga ubangiji na kaddara zai ce haka kaddara kawai abajan filosofi na malam ka sune ka san muna da hankali ba kuma shi mantakin da aka aya shi kuma haka ba ehin to da kaddara da annabi ibrahim zai ce ma babansa baba a da uka ila rabbi ina kiran ka ka taho ka bauta ma ubangiji na ya la yasma'u wa la yusi <laughs> ko ubangiji na wanda bai ji bai gani ka zo ka bauta ma eh shin la ashbaha ayatina da kamar amsar da amsar da baban Ibrahim zai ba su an gane babbar kama babbar tambaya da uban zai ce kuma ko da ba harfan da harfan ba amma duk wanda yake da duk wani yare faɗe ta in za ka yi translation ɗinta za ka yi translation ɗinta zuwa ga larabci za ka fassara ta ko da kalmomin sun bambanta amma ma'ana za ta ba da abin gaza faɗi aza zai ce mu ibrahimu a faman farko bai na ma'abudi ko ma'abudi in to faɗa in to mota mallah su rayu su to mi abamancin Allah ka da Allah nake eh haka da ke ne ko kaddara da annar ibra ya ce ba ba to tunda dai ka kana bauta ta mawa ka ba kana ka zo ka bauta sun gije ne dai bai ji bai gani shago ka gani ce a ta mai ce ko asha ta ce sai wannan jin ubangiji ka da ubangiji na ko haka kaddara da haka yake min haka bai ce ne ko wallahi wallahu qad asbata to abin da ya samu faɗa ma Allah madaukakin sarki kad asbata nafsu ya tabbatar ma kai ne annahu yasma'u wa ko ba haka ba sannan a abul anbiya'i annabi ibrahim shugaban ahadut tauhidi ko ba haka ba kul bal millata ibrahim hanifa ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan ko ehin karshe Allah ɗauke sarki ce ka dinga ce annabi Ibrahim annabi Ibrahim ba ba mu ne na ba ba ba na sare wa ma kana min mushrikina bal kana hanifan ko amma kana mun shirki ne ko to wannan shi a shugaban mu tauhidi ko to ya tabbatar ma Allah ya sumaru wa musiru wa yara wa lahu wajhu wa lahu kaza wa lahu kaza ko to shi ma nan kasan ya ce mana ku saura da shi can ne wa'ari Allah tabbatar ma kai ne sun ko shugaban yan tauhidi na duniya shugaban kan tsarkake Allah shugaban wanda bai so a siffanta Allah da siffan makaluki shugaban waɗanda ka kore mu Allah da sifatun na ƙasa shugaban ya ce ya suna wayar su shi ya ce shi ya ce mai sami'un basiru kuma ya ce yana da wajen ko ba haka ba kuma Allah da kai ne ya jagoranci wannan sifofin ko ba haka ba mudiba amma wayaran wal mu'akkila amma ɗan kore mu Allah sifa min al-jahmiyya daga cikin jahmiyawa wai tuntu kunna sifatin lillahi jalla wa ala su ga su yau suna musu ko wace siffa ta Allah madaukakin sarki wa safa biha nafsahu wanda ya siffanta kai da ita fi muhakkami tanzilin shi Qur'ani aw ala misali nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ko ku akan harshen annabinsa sallallahu alaihi wasallam su suna musunta kaji wa irin a tashin dambe da suka yi da Allah ko ba haka ba ba komi ba ne jahalin saboda tsamagin jahilcin su ga ilimi saboda rashin ilimi ashe kaga ashe rashin ilimi bai kawo haka ashe ka kai mamaki wai ana yakan su ana yakan magana a jata ba shekara da shekaru wai mutum tafsirin fatiha ya kai ya da ramadana me ka fi faɗa ma wai wai ya kore ma Allah sufofi amma ramadana ya ƙara cikin fatiha sai aka ce ilimi ke ko ba haka ba rashin ilimi ke ashe ka ga abin da shaguɗe na malam kashin ya ce suna cewa kullum akwai kasar su kuma yan babu ruwanmu la ila ahli sunnati wala ila ahli bid'ati yan shiga tsakani na yan sunna sun yi bayani sun yi bayani su ko yan bid'a sun zo sun yi duk tabargar da suka yi Shuku ɗan dan wai safanta sai ce bayan ya hika su labaran waɗanda sannan ya ya hika su hujjojin ahli sunna ko ba haka ba ya kawo soki burutsu da mutakallimina karshe sai ce hmm. sai ya ce salafi aslam wa dariqatul halati a alam wai hanyar salafu ta hide ta hide dan zaman lahiya aslamu ta hijira amma wai wa dariqatu ahalul halati ko na baya baya wai a alam ta ilimi ta hi tsuwar ilimi kaga aka jahilci kuma haka ba ai jahilcin na kai su haka a sanda an ka ce Allah na da abu kaza inda Allah shi ya faɗi sai ka tsaya ka tsaga kai kai zugun to Allah bai tambaye ku ko ga jaraba an kai ma tambaya sai ji mutum ya daga sai ya duba zugun ya san ta bai san ta ba ko bai san ta ba to har ko da zaran an ce Allah ya ce kaza sai an tafi an kai zugun can ta an ce a ka saba ma ba a faɗi haka nan saboda ni ya kamata mu fahimci ne ko gano ta abai ba shi ka yi zugun da ya zugu bai gano ta ba sai shi ɗan yi mai wahayi sai ce an san wata sai karwata sifatul makhluqin to Allah mai shaka ce mai ilmi ko ka kwanta ka yi tunane ko ka yi mafarki ko ka yi awa uku kana tunani ba ka gano ba sannan ka wani sha ilmi haka bata ke sai samu gane jahilci na shi ka sa a kore ma Allah ta sifofi fatafakkaru ku yi tunane wa qala azza wa jalla Allah bakin sarki yace ara aita man ittakhadha ilahu hawahu yani wadanin shin ga wanda ya dauki ilahahu hawahu abin bauta ne son zuciya shi ya ɗauka abin bauta wannan tarkibi ne da kai larabcin ka na sai ka ce man ittakhadha larabcin ka na irin na mutum sai ka ce man ittakhadha hawahu ilahahu ko kan ya hada ya irin na kan na mutum Oh, ko ittakhadha fulanun sadiqa to ittakhadha hawahu ilahan ko sai Allah ce wani ittakhadha ilahahu hawahu ko ba haka ba wani balaga ta a ciki shi kullun bai ma da bai da Allah sai sai ilahu sai sai ni sai hawahu don Allah shine a a hakku bi ne ko faqaddamahu huna abinda ya kamata a gabatar sai ya gabatar amma ni amma sai ya suru ko ba haka ba su yayi ilahu ittakhadha ilahahu ya riki abin bauta kai to madadin ya samu tarakki ko ya yi promotion ya ɗauki abin bauta sai sai a ce Allah ko ba promotion ba sai ya samu demotion sai aka komo hawa ko sai a kat to haka yake fatta hi sama in dai ma ga hanyar Allah ba aka yi to ka gwada ne ba na labari shin wanda ya ɗauki abin bauta kai shi ne son zuciya kai ce wai afa anta takunu alaihi wakila ya rasulullah kai ka tsamo cikin bata kana kare shi daga bata wakil kana iya zama kan dagarki kana iya zama mai lawyer mai kare shi daga shiga wuta ko ga hana bacewa ba ka iya in dai ya ɗauki abin bauta ba Allah ya ɗauki wanda ka bashi wahayi ba Allah ba wanda ka fassara mai ayon Allah ba a mai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba hawa shi ka fassara mai aya hawahu shi ka bashi fatawa to duk wanda ka bi dabara ba ka wata shirye shi mu ci gaba am tahasabu anna akthahum yasma'un ko kana da sunnati yau suna ji ji da hankali aw yaqilun ko kana da sunnati yau suna da hankali in hum kai su ba koyi bare manta su su in kana gari ba komai na a hankalce da fahimta daidai wa daida in hum illa kal an'ami haka suke kamar dabbobi kai ne kamar na akuya ko musu ya ka tunani ne kai ba ka ka wuce haka ba nan ba dai ka tsaya nan bal hum abal sabila sun yi awaki da tumaki bacewa don akuya sun ta ta san ubangijin ta san ubangijin amma shi yanzu da wanda ya kawai An yanzu bai san wanda ya kashe tururuwa a hadisin Sulaimanu alaihi salam da annabi Suleiman ya taura kowa ni sai ta daga qawa'imu wa ila sama tana ce ya Allah ba mu da wadatuwa daga ni'imarka Allah ka ta san ubangijin ka sama yake ashe ba kai dan bi da hankali ba kai dan bi da hankali wanda shi ne kure. inhum illa al an'am bal hum adall sabila ko ka ba su da hankali saboda ka in kana mu'amala da su ka zanka ka san daidai kake da mai mu'amala da jaki ko da birni ko da kai to sai kwari da gaske shi kuma abin sun kai sai kai mamaki duk ta barkazar da an kai sai kai mamaki ko ba haka ba duk abin da yake ma ubangiji sai kai mamaki kan al'amina ban su ma ban. sai sa ayyukan kuma ya da sunna duk ta barkazar da suka yi na bacin ubangiji sai mu dawo. ko ba haka ba a dawo ne ko sun ɓace ka to me an kai wanda ya bace Allah ka ko Allah ya ba ta ko ba haka wato bare ba ce ta Allah ta ta da hadi fa'alam fa'alam Allah azza wa jalla Allah da madaukakin sarki ya sanar annan man la yasma duk wanda bai ji ji hankali wala yaqin wanda bai hankaltuwa wani abai ka sun yi hasa wani wani wani abagen falsafa ta ma didi azu a cikin ayat Allah yana cewa ara aita ku diba mai aya kai tsokaci ko ba tafsirin kowa tana gane ta ko ba ne, ka diba min hadari ara aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila am tahasabu anna aktharahum yasma'una aw ya'qiluna kana da son mafi yawa suna da hankali ko suna ji kenan ba su ji ko in ka ce mai yanzu wani kai ka gane ka baka ji wallahi an yaro Allah ba wadanda aka gama ba jan kune na aka yi ba mutumin kirki babban mutum kafin aka ce ne bai ji ba ba shi ne ko suka ce an kai ba yanzu ba da shi Allah ka suka su ba to abin da ya kasu ya ce fa alama lallahu azza wajal Allah shi wanda ya nuna mana ya sanar da mu annan man la yasma'u duk wanda bai ji ba wala ya il bai da hankali bai hankaltuwa Allah ya nuna mana ya ce kal an'ani bal hum adallu sabila ko to fa ma abudul jahanniya yau Allah jahaniya Allah shi alaihim la'inul lahi buhuhuna la'antuwa buhu buhu na la'ana la'in la'ance la'ance Allah ka tabbata gare su Allah ke la'ance su to su abin bota abin suka bota tama kal al'ani kamar dan bai bai da shi Allah fi la yastasma wa la tashi ina sun ce Allah la yasu sun ce Allah la yasu ko to Allah ya ce duk wanda la yasma wa la yasu kal al'ani ai ce kuma fa galhum aballu ko to su sun ce su wangijin su la yasma su ubangijin su la yushiru to ashe ubangijin su kal al'ani bal hum azal mu ne ba namu ba namu ubangiji mu ne namu ubangiji ya sma'u namu ubangiji yushiru ba namu ubangiji ya to su ko na, to la ya sma'u ko ba haka ashe kaga suna bauta mu wani wanda ba Allah mu ba kila an fahimta wallahu qad tabbata li nafsi Allah ɗan sarki ya tabbatar a cikin ya tabbatar ba kansa annahu yasma'u wa yara ko wal mu'attila min al jahmiya su ko mu'attila ɗan kwambarkar da Allah su kuma tunkiru suna musu kulla sifatin lillahi wa safa biha nafsu fi muhkami tanzili ko aw ala lisan nabiyhi saboda ni sallallahu alaihi wasallam li jahalihim bil ilmi wa dalika saboda ni saboda annahum wajadu fil qur'ani wai sun samu a cikin alqur'ani sai an kuri kuna karanta wasu abubuwan sarrafa na san an san su saboda annahum wajadu fil qur'ani sun samu a cikin alqur'ani wai anna allah qad auqa asma'a min asma'i sifati ala ba'd khalqi abin da yasa sun ka kore waɗannan sunaye sun ka ce allah bai da su to abin da yasa allah ya umfani da waɗannan sunaye ga wasu halittu ne to tunda allah ya umfani da wasu halittu ne to allah ba a ta da su fatawahamu sai sun ka zaci li jahalihim bil ilmi saboda sun jahilci ilimi anna man wasafa allah duk wanda ya siffanta allah Bikin tilka sifa da wannan sifar allati wasafa Allahu biha nafsuhu sifar da Allah sifar ta kai ne da ita su sun kazaci wai karshen bahahu bi halqihi wa siffanta da halitta su fasma'u ya zaune hijra ya kuma abuta hankali ku saura ma abayanu min jahali haula al mu'attila wannan ta'abi zaka ce ma ta'ajjubi a arabiya eh ina so in faɗi ni na da adalci a ce alƙali alƙalin yana da adalci an gane ba to sai in sama ta'ajjubiya sannan kalima adala sai in kawo shi sulasi adala kamur adala sai in sa hamza sai in ce ma a adala alqadiya kai wannan alƙali da adalci yake kuma haka ba ma an qassama ma kaza ma a alama fulani ko ba haka ba shi ne ce fasma'u ya zawul hijra ku saurara ya kuma abuta hankali ma a bayani min jahari ha'ula'i mu'addila kai amma jahilcin waɗanda ƴan mu'addila bayyane yake kai ya bayyana bayani ne har ya kai a zo a yi mamaki ku ku yi mamaki irin wani ƙatin jahilci aqulu zan ce wajadtu Allah wasafa nafsahu yace abin zan ce ku saurara ku gane jahilci na samu Allah ya siffata kai ne shi gairi ba wuri guda ba ku fahimci wannan siraki fi ghairi mawdi'in ba wuri guda ba ba kamar da wannan ko sana hada muku fi ghairi mawdi'in yace ba ko ina ba ko ba haka ba ba wuri guda ba in ko ba haushe ce an yi abu kaza ba an ka ce an wani ne kaji wannan labari gaskiya na ce ai na ji shi ba sau guda ba ke da ji su sau nawa sau babu iyaka in ji ba haushe ko ba haka ba to ku saurara in na samu Allah ya siffata kai ne ba wuri guda min kitabi cikin littayinsa an gane ba fa'alama ibadahu almu'minin shi ya sanar da bayi ne mu'minai annahu sami'un basirun ko fa qala gashi aya muna da ita wa huwa sami'ul basir ko sannan wa zakara azza wa jalla al-insana an gane wa zakara azza wa jalla Allah ambaci mutum fa qala yace faj'alnahu sami'an basira ba haka ba sannan wa alamana Allah da kai ne shi ya sanar da mu jalla wa ala annahu yara fa qala wa qul ya'malu فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وقال لموسى وهارون شيك موسى وهارون إنني معكما أسمع وأراكم فأعلم كما شي يسند عز وجل أنه يرى أعمال أعمال بني آدم شي يسند متشاينا غنى أيكم بني آدم sannan wa Allah rasulahu kuma ya sanar ya faɗa mana cewa manzo ne kuma ho basharu mun san manzo ne mutunna ko ba haka ba yace ya ra'a malau shi ma yana ganin bayi yana ganin ayyukan su ko ba haka ba aidan kuma a san wata ayatu ku ne imanu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu manzo ba mutun na ba yace Allah na gani manzo na gani ko ba haka ba kawai sai yake zai dare ya faɗa ma cewa don Allah ya ce yana da siffa kaza to sannan kuma ya ce wani makhluka ya siffa kaza ne ya kalli zai dare kan magana wa qala kuma Allah ya ce alam rau ila tsayri musakharatin fi dawi samai da aka magana yanzu da kowa aka magana ba ma mumini ba ba kahiri da kowa ku mutane ku yi tunani a nan yau shi ashe ba su gani ba ba su yi duri ba ina tsaye da zuwa ga tsuntsaye musakharatin ga su Allah ya hore su fi jawi samai tsuntsu ya tashi fir ko bai hado sai ba za gani ko ba haka ba shi yasa musakharatin su hore Allah ce ko ba haka ba ba su hadowa sai ya ta shawagi sama ko dizin ya ce alam ya yarau kuma ya san yarau kuma haka ba ashe ka ya dingina ru'yatu ashe ya rauna. kuma wallahu yara kuma haka ba mutafi dai sannan wa banu adam rauna aidan as-sayra musakharatan fi jawi as-sama'i ko kamar da Allah ya faɗa cikin aya wa qala azza wa jalla kuma Allah ya ce wasna'il fulka a'yunina ina ce mu annabi nuhu ko je kai jirgin ruwa tace bi a'yunina da idanuwan mu ko wa qala ya sake cewa wani wuri tajari bi a'yunina ita jirgin ko wa qala ya sake cewa wani wuri wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina ko kaga fa sabbata fa sabbata rabbuna azza wa jalla ya tabbatar mana nafsi kai ne ayin yana da ido ko sannan wa sabbata li bani adam a ayunan ai ya ce ma dan adam suna da idanu fa kada ce ai tara a ayunahum tafidu min ad-dam bai ce haka ba sannan fa kad khabbarana rabbuna ubangijin ya ba mu labari anna lahu aina wa alamana kuma ya faɗa mana ba ma mutum ba kai wanda kai ku ci mutane akwai annabi akwai manzo akwai wa akwai ba ko a kai har mafi munai halitta ya tafi na da idanu gashi nan wa alamana ya ba mu anna li bani adam a ayunan wa qala li iblis alayhi nasrullahi ko ba haka ba yace ma mana'aka an tasjuda lima khalaqatu bi yadayya ko daidai nake kama akwai dan cirewa kenan ko yau akwai ɗan akwai wata nuska abin da ce ku saurara ku jira faqad khabbarana rabbuna azza wa jalla mu ta ku jira gyaran da ya abdede faqad khabbarana faqad khabbarana rabbuna ubangiji mutuwacin sarki ya labarta mana anna lahu yada ya kamata ya ce anna lahu yada don aina ya gabata kina da ido kamar mi alamuna ya bayyana mana anna li bani adama aidin ya bayyana mana banu adama suna da hannuwa wa qala li iblisa shi yace ma iblisa alaihi rahmatullahi ma man aka an tushuda lima khalaqatu bi yadayya aya tabbatar da hannu ya kashe wa qala kuma ya sake cewa bal yadahu ka gani mabasu tsakani yunfiqu kayfa yasha wa qala ya sake cewa wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah yawm al qiyamah was samawati matawiyatun bi yamini ko ba haka ba ba tabbatar mu kai hannu ba fa tabbata rabbuna jalla wa ala sai Allah kuma lokaci guda ya tabbatar ma li nafsi ga kai ne ya tabbatar mai dai yana da hannuwa biyu ko wa khabarna sane ba mu labari anna li bani adama ya dai su ma bani adama suna da hannuwa fa qala sai yace zalika bima qaddamat aydiku ashe kuna da hannuwa sannan wa qala yace zalika bima qaddamat yadaka a wata aya sannan cewa innal ladina yubayyi'unaka inna ma yubayyi'una Allah a lokaci guda wa kuma ya sake cewa Allah madaukakin sarki yace mana wanda wata sifa ta ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa Allah yana daidaituwa kalimar istawa ya ba kai ne shi wa khabbarana a lokaci guda ya ba mu labari anna rukubana dawabi masu hawan dabbobi su ma yastawuna ala zuhuriha kuma haka ba suna daidaituwa akan ban dabba wa qala fi dhikri safinatin wajen ambaton safina safinatin nuhin yace wastawat alal judi ashe hatta da safina istawat kalimar istawa da yabba Allah ar-rahmanu alal arshi istawa sannan yace kuma listawi ala buhuriha ko ba haka ba yabba ku ku mutane kai kalima hatta ita ya umarni da fasina? yace wastawat alal judi ko ba haka ba shin tambaya ga dire da zai ga hidayar mana ta kitta mu wai ku san ku san mun san su ko ba haka ba tambaya afa yalzamu shi ke nan ya lazimta automatically ko ba haka ba automatic shi ke nan da zaran Allah na da wata siffa to kuma da zaran ya ambaci siffar da wani makaluki shi ke nan ta ba mu dama kan mu ambata mu Allah ita shin afa yalzamu shin ya zan tilas nan ya zaune hijira ya kuma abuta hankali shin ya zan tilas inda ha'ula el falsafa eh inda ha'ula el fasaka afuwa inda haula in fasaka ga waɗanda fasikai mana ya fara zai ya zan tilas annan man tabbata lillahi shi shi nan duk wanda ya tabbatar ma Allah ma tabbata Allah abinda shi Allah da kai ya tabbatar fi hadhihi al-ayi ga waɗannan ayoyi shin wai shi kenan ya zan dole na kasari ya zama dole an ya kuna mushaffir khaliqahu bi khalqihi shi kenan da dai kace ma Allah da kace kayar da waɗanda siffofi shi kenan ka siffanta Allah da makhluki shi hasha Allah tsare Allah na muku wasarar bahaushe ko ba haka ba fi ce wa fasarar mata ka ce haka ne ko ba haka wai Allah ka tsare Allah hasha lillahi Allah ya tsarkaku da haka an gane an ya kuna haza tashbiha Allah Allah ya tsare mu wannan a ce kamar da auli jahalihim bil ilmi kamar da su sun kare kamar mutanen da yake lokaci dama bakwai da ashirin da biyu muka fara bakwai ina dina agogo yanzu takwas da sha takwas azu mu cika minti biyu ba amma dai mun daina wurin da muka so mu daina Allah su ga hinan zai ci gaba da kawo hujjoji ina fata ana gane ka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik